bayan haka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu da sake saduwa a wannan bigire mai alfarma wato masallaci kenan masallaci muna abubakar siddiq da ke wannan unguwa bukar ari a nan cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a sha uku ga watan sha'ban shekara na dubu ɗaya da da talatin wanda ya daidai da ishirin ga watan biyar shekara na dubu da goma sha shida a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirin na alkur'ani mai girma wancan sati mun tsaya a aya na ɗari da da hudu a wannan sura mai alfarma suratul baqara da haka zamu dora daga inda muka tsaya cikin tafsirin wannan aya sai a saki karanta mana aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين na'am Allah madaukin sarki yana cewa wa idh bitala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين كتنا يا عند أبنجج إبراهيم ya jarabce shi da waɗansu kalimomi sai ya cika su ƙala sai Allah ya ce masa inni ja'ilu kalin nasi imama lallai zan ya ka zanto shugaba ma mutane ƙala wa min zurriyati ya ce ya Allah da waɗansu ma cikin zurri'ata su ma ka sa su su zanto shugabanni ga mutane qala la yanalu ahdi adh Allah madaukin sarki yace na ba zai sami azzalumai ba man yi tafsirin wannan aya wa idh ibtala ibrahim rabbuh mun fadi me yake nufi da ibtila'i anan muka ce waɗansu umarni ne ko jarabawa wato taklif Allah maɗaukin sarki ya ɗora masa nauyi da Allah maɗaukin sarki ya ɗora masa sannan muka yi tarzaman shi annabi Ibrahim da matsayinsa da yabo da Allah maɗaukin sarki ya masa aurare da dama a alƙur'ani mai girma muka faɗi abinda malamai suke cewa shi ne hikimar gabatar da suna annabi ibrahim a cikin siyakin zancen akan wato sunan allah maɗaukin sarki arrabu ɗin muka ce wannan domin girmama annabi ibrahim wa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimat to muka tsaya nan muka ce insha Allah za mu ɗora dangane da zance akan kalimat ɗin kalimat jam'i ne Eh, jam'u salama na kalima muka ce kalma na zuwa da ma'anar magana ba kalima guda ɗaya ba ana nufin magana sannan muka ce kalmomin in an jingina su zuwa ga Allah madaukakin sarki suna ɗaukan ma'anoni guda biyu imma kalimatullahi alkauniya ko kalimatullahi alqadariya sai muka fara hakaito maganan da al-imam Muhammad ibn Usaimin ya faɗa cikin tafsirinsa cewa anan yana iya ɗaukan kalmomin guda biyu ko ya zanto kalimatullahi alqadariyya sai ya zanto kenan ababai da Allah maɗaukin sarki ya ɗora masa na kaddara wadda ake bukatan yayi haƙuri da su kuma yayi haƙuri ɗan kuma mun faɗi cewa lallai in an ɗauke shi a wannan za mu samu ababai da dama a alƙur'ani da za su mara ma wannan baya cewa an jarabce shi da abubuwa wadda ba su da daɗi wadda suke buƙatan juriya suke buƙatan haƙuri kuma yayi haƙuri ɗin to wannan sai zanto in ana nufi da alkalimat alkauniya ne ana nufin jarabawar da ake bukatan a yi haƙuri domin ce Allah maɗaukin sarki yana wa kowa irin wannan jarabawa mummane domin a ƙara musu matsayi da martaba misalin irin wannan kuma da ya faru da annabi ibrahim ɗin shi ne na farko dai kasancewar da aka jarabce shi da uba wadda yake karban da'awarsa Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin ɗauki ba daɗi da musu da jayayya da ya ta'i da mahaifansa domin ya shiryu zuwa ga tafarkin musulunci amma Allah bai kaddara haka ɗin ba kun ga wannan abu ne wadda mutum zai ji nauyi aiko kuma Allah ya yi ma har iya kai yana yin addu'a cewa ya Allah maɗaukin sarki ah, kada ka tozarta ni cikin babana wato dangane da al'amarin mahaifina kada ka tozarta ni har hadisi ya inganta cikin sahil bukhari cewa ranar tashin alkiyama baban annabi ibrahim za su haɗu da annabi ibrahim zai gan shi a mummunan sura alamar zai tafi wuta sai ce ya Allah ai kayan min alkawari ba za ka tozarta ni dangane da mahaifina ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa ya kalli ƙasansa yana juyawa sai a mayar da uban ya zanto abin nan mai namijin ce kura kenan sai zanto kura zai juya zai ga bai ga uban ba ba zai gane shi a uban shi ne wannan din ba sai ai jifa da shi zuwa wuta ba ba baban ya gani ba wani abu da ban ya gani kun ga wannan abu ne mai nauyi da ke bukatan Ya yi haƙuri da shi a nan gidan duniya har Allah madaukin sarki ya yare shi da wannan juriya ɗin وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لا أواه حليم كونغ جوريت دي وجن كرام ما هي فنسا sannan a ce ka barranta daga mahaifinka mahaifinka kaga shi ma abu ne jarabawa ce da take buƙatar juriya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 yayi tayi wannan wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa koma fi dalalin mubin hakanan ya abaci ya abati dinnan da yake ta yi yana ta kiransa Ya ce la illam tantahi la na ka hajurni maliya eh baka daina wannan wa'azin ba baka daina wannan abin da kake ba zan jefe ka zan kore ka ka tafi wato kabar ido so rabuwa da mahaifi kun ga wannan abu ne da yake bukatan hakuri banda wannan a harkar wa'azi an jarabce shi ta yadda aka saka shi a wuta قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين شن الأنبياء الله يكتيا قل ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim Kunga ya jure ya shiga wannan wannan jarabawa ce kuma yi hakuri annabi alaihi salatu wassalam ya ba labari cewa da yana shiga wannan wutan yace hasbi Allahu wa ni'mal wakil sai Allah madaukakin sarki ya bayar da wannan umarni wutar ta zanto aminci da kuma sanyi a gare shi banda wannan an umarce shi ya ɗauki matansa tun daga misra ya je kai ta hijaz inda makka take ya barta a wajen babu kowa a wurin kun ga wannan sai mai karfin imani yana bukatan haƙuri a nan ko ya yi wannan ɗin kai ban da haka ɗan na farko da aka fara samu aka yi masa umarni ya yanka ɗan ya yanka ɗan kun ga shi ma wannan yana bukatar haƙuri aiko sannan ya yi haƙuri ya kuma ɗauki wuƙa zai zira yanka ɗansa Allah na cewa falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ruya da shi da yaron duka suka sallama hmm? ya kifar da shi akan gefensa zai sa masa wuƙa Allah ya kira shi ya ce lallai ka gaskata umarnin da aka yi maka cikin mafarki Allah da kansa ya kira wannan bala'i in hadha lahu al bala al mubin kun ga waɗannan dukkanin su menene jarabawa ne da Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Ibrahim kuma yayi hakuri akai to muna iya daukan da wannan fassara cewa kalima ɗin kalima al ne aka sa shi ya fada a cikin waɗannan yanayi ɗin. sannan muna iya ɗaukan kalimat ɗin a matsayin kalimat ne shar'iyya wanda wannan shine abinda mafiya yawan malaman tafsiri suka tafi a kai cewa kalmomi ne na shari'a wato kalmomi ne da suke ɗauke da umarni shine al-tahir ibn ashir yake cewa wal kalimat al-kalamu alladhi awha Allah bihi ila Ibrahim shine zance da Allah yayi wahayi da shi zuwa ga Ibrahim kenan umarni ne zance ne Allah ya masa wahayi cewa yi kaza bar kaza wannan shine shi ma abinda al-Imam tabari ya fassara ayar da shi cewa kalimat وذلك هو الكلمات التي أوحاهن إليه وكلفه العمل بهن امتحانا منه له واختبارا mana wahayi da yi masa to anan malamai suke cewa wannan kalimat ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya jarabci annabi Ibrahim da su na wahayi su suka mai da shi annabi kenan zance ne da aka yi masa na wahayi wanda ko Allah yake wahayi ya umarce shi da ya yi kaza ko ya bar kaza shine annabi saboda haka da wannan kalmomin aka annabtar da shi ina fata kuna fahimta to waɗansu kalmomi ne mai umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi Ibrahim bayan ya yi masa wahayi ya zanto annabi waɗansu umarni aka yi masa al'imam fakhruddin razi cikin tafsirin tafsirinsa yake cewa malamai sun yi saɓani shin waɗannan kalmomi da Allah ya bayani a kansu ana fahimtar su a siyakin waɗannan ayoyin ko a'a waɗansu malamai sun tafi a kan cewa ana fahimtar su a siyakin waɗannan ayoyi ɗin waɗansu kuma suka ce a'a ba a nan ayoyin suke ba sai dai a je waɗansu wurare a same su waɗanda suka ce ana iya fahimtar su a sai suka ce su ne umarni da hani da suka biyo bayan wannan magana din. cewa ƙala inni ja'iluka lin nasi imaman ƙala wa min zurriyyati ƙala la yanalu ahdi adh-dhalimin wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahim ahidna bi ma'ana amarna aw awsayna ila ibrahim wannan daga cikin kalmomin kenan wahayi da umarnin da aka yi masa an tahira baiti lit ta'ifina wal akifina war ruk'i sujud hakanan cewa ya daga ginin ɗakin Ka'aba wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim kuma bayan in yayi wannan yayi addu'a rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana Watuba tub alaina innaka antat tawwabur rahim ربنا wa فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم waɗannan abubuwan da ayoyin na suka ƙunsa suka ce su umarni da aka yi wa annabi Ibrahim in sai ya cika su wannan shine abinda waɗansu daga cikin malamai suka tafi a kai imam tabari ya ambaci afa da mujahid cikin waɗanda suka yi wannan tafsiri ɗin sai ɓangare na biyu shine suka ce a'a ba a nan abubuwan suke ba sai suka yi ƙoƙarin gane ina kalimomin suke a nan ne malamai suka hakaito maganganu da dama al’imam tabari kamar yadda na faɗa muku wancan satin ya hakaito maganganu wajen guda bakwai haka nan al'imam ibn kathir ya hakaito waɗannan maganganun daga al’imam tabari za mu faɗe su a gurguje na farko imam al-tabari ya raito daga abdullah ibn abbas cewa waɗannan waɗansu umarni ne wanda ba a taɓa umartan wani da su ba ya cika umarnan yadda Allah yake so sai annabi ibrahim waɗannan ko abubuwa ne kamar haka cewa da ya cika ɗin sai Allah ya rubuta masa kuɓuta. kuma ya yabe shi cewa Ibrahim allazi waffa da Ibrahim wanda ya cika abubuwan da aka umarce shi da shi kala cewa ɗannan abubuwa ne guda talatin guda talatin guda goma suna cikin suratul ahzab guda goma suna cikin suratul bara'a guda goma suna cikin suratul mu'minun da kuma sa'ala sa'il goma da suke cikin suratu al-ahzab innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat zuwa ƙarshen aya in ka kirga za ga siffofin nan guda goma ne har zuwa wadzakirin Allah kathiran wadzakirat sufofi goma aka ambata guda goma da suke cikin bara'a suratul tauba sune at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna rakiuna sajidun zuwa ƙarshen aya Suma guda goma aka ambata a wannan wurin sannan goma da ke cikin suratu al-mu'minun shine da qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun har izuwa ulaika humul warithun nan ban sanya aka yi suka kai goma ba ba su shiga goma sai ka hada su da nasa ala sa'ilu eh, bi azabin waqi' shi kuma wannan nasa'ala al-ma'arij kenan shi kuma yana farawa ne daga إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين دقنا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم da'imun shi ma hakanan har zuwa ƙarshen ula'ika fi jannatin mukramun waɗannan su ne wato siffofin da suke waɗannan ayoyi ɗin su ne ababen da aka umarci annabi ibrahim ya lizimta da su kuma ya lizimta da su ya cika su baki ɗaya ba tare da tawaya ba sai Allah madaukin sarki ya yaba masa wannan magana guda ɗaya kenan wadda aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas magana na biyu shi ma dai daga Abdullahi ibn Abbas cewa Allah madaukakin sarki ya jarabci annabi Ibrahim ko ya ɗora masa waɗansu abubuwa ne guda goma na tsarki, tsarki ne, kala goma, guda biyar a kai, guda biyar a sauran gangan jiki. biyar wanda suke a kai shi ne rage gashin baki kurkura baki da ruwa shaƙar ruwa da hanci da fecewa yin siwaki taje gashin kai guda biyar kenan in ga duk waɗannan a kai suke ko sannan guda biyar da suke cikin jiki yanke farce aske gashin gaba yin kaciya tun tumbuke gashin hammata sannan da yin istinja'i wato yin tsarki idan mutum ya yi bauli ko ya yi bayan gida waɗannan su ne hisal guda goma na tsarki da aka umarce shi ɗan waɗansu kuma suka ce abubuwa ne guda goma har yanzu guda biyar sun shafi tsarki guda biyar sun shafi aikin haji sun shafi mai aikin haji guda biyar eh, afwan guda shida kai suna jikin ɗan adam su ne abubuwan tsarki guda hudu kuma a aikin haji shi ma ana rawaito wannan magana daga abdullahi ibn abbas tabari haka yi rawaito shi guda biyar ko shida da suke jikin ɗan adam aske gashin gaba yin kaciya buƙe gashin hammata yanke farce da rage gashin baki sannan da yin wanka ranar juma'a guda shida kenan sai guda hudu da suka shafi aikin haji dawafi yin sa'ai wato safa da marwa sannan ramyul jimar jifa duwatsu da muke sha jifan shaidan ko sannan yin tawafi na kwararowa tawaful ifada waɗansu suka ce kalimat ɗin shine kasancewarsa zai zanto jagora shi zai aikin haji mutane shi koyi da shi magana nawa kenan hudu kenan ko sannan magana na biyar waɗansu suka ce abinda ake nufi shine aikin haji kalmomin da aka aka ko nauyin da aka ɗora masa da wannan kalmomin shine cewa ya yi aikin haji wa izbawana li ibrahima makanal bait Allah tushrik bi shay'an wa tahhir baitiya للطائفين والعاكفين ركع السجود كم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا wa ala kulli damir saboda haka suka ce aikin haji ne ake nufi shi ma an rawaito wannan magana daga Abdullahi ibn Abbas cewa ibtalahu bil manasik hakanan magana na shida cewa waɗansu abubuwa ne daga cikinsu akwai kaciya magana na bakwai cewa waɗansu abubuwa ne guda shida wata riwayar a ce shida wata riwayar a ce bakwai Eh, cewa Allah ya jarabce shi da waɗannan na farko shi ne alkaukab na biyu shi ne alkamar alkaukab eh, tauraro na biyu alkamar wata na uku ashams rana na hudu annar wuta da aka jefa shi ciki na biyar alhijira hijirar da aka sa shi yayi daga garin kan'an zuwa eh, haran daga nan zuwa sham zuwa hijaz zuwa misra duk ya zagaye hakanan na eh, na shida shine cewa alkhitan wato kaciya ya inganta cikin sahih bukhari cewa annabi ibrahim shine wanda ya fara yin kaciya cewa ya yi yana ɗan shekara tamanin bil kadum kadum ɗin suna fassara shi imma a wani gari a wannan ne yi koko al kadum ɗin ne abin eh, aska ɗin da ya yi amfani da shi hmm? Ya yi kaciya ya zo cikin imam eh, eh, muwatta na imam malik cewa yana ɗan shekaru 120 ne ya yi. to shi ma wannan na daga cikin abin da malamai suke ambata haka nan abu na ƙarshe da al'imamu tabari ya ambata a nan wadda ɗazu na faɗa muku cewa ya jingina shi zuwa ga um, eh, tsaban na mujahid ko na yi kuskure suddi na jin suddi da mujahid ɗin ne dai ya jingina shi zuwa ga suddi da Eh, ina jin ban manta ba da mujahid ne dazu na ce muku ata ko yawwa dan daga baya ya zo bayan ya yi tarjihi kuma ya faɗi cewa da wani zai ɗauki wannan mazhabar da suka ambata ɗin da ba zai zanto ya yi kuskure ba almuhim waɗannan su ne abubuwa da malamai suke ambata maganganu wajen bakwai ko sama da haka al'imamu shaukani a cikin fathul qadir bayan ya hakaito waɗannan ko sashe daga cikin waɗannan maganganun wanda waɗansu jingina wanda ake ma ibnu abbas ɗin waɗansu sun inganta waɗansu ba su inganta ba sai ke cewa allah maɗaukakin sarki ya bar wannan kalmomi ɗin a ɓoye bai bayyana mana su ba don haka wani ya ce abu kaza ake nufi ko abu kaza ake nufi ko a ce a'a tana iya yi wa a yi nufin wannan ko a yi nufin shugaba ɗaya mana kar a yi jazama kar ka ce wannan ne ka ce tana iya yi wa wannan ko wannan ko wannan ya ce da mai cewa a ɗauke shi a matsayin tana iya yi wa duka ne ko kuma sashe daga ciki amma ba mu da yaƙini amma tana iya yiwuwa ya ce shi ma wannan ba hujja a kai saboda tana iya yiwuwa sai an samu dalilin da zai bayar da ihtimali ɗin don haka yake cewa shi a ganinsa duka waɗannan abin da malaman tafsiri suke faɗa ba daidai ba ne ya dace tun da Allah bai ambace shi ba su ja bakin su su ma su shiru su ce Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da wadansu kalmomi da yana buƙatar su da ya faɗa mana shi wannan ya faɗa ne yana raddi ga abinda da al'imamu tabari ya yi rinjayar shi tabari bayan ya kawo waɗannan maganan sai ya ce magana ko zance na daidai a wajen mu shine a ce Allah madaukakin sarki ya baiwa bayansa labari cewa ya jarabci annabi Ibrahim badaɗayinsa da waɗansu kalmomi da ya masa wahayi da su, ya umarce shi ya aikata su, kuma shi annabi Ibrahim ɗin ya cika waɗannan umarni ɗin, kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ba mu labari cewa ya cika umarnin. to, yana iya yiwuwa, ya zanto waɗannan kalmomin su ne duk abinda muka ambata daga wanda muka jingina maganganun izuwa gare su. yana kuma iya yiwuwa sashe ne daga ciki wannan abin da muka ambata din saboda ibrahim salam an jaraba shi din da duk abubuwan da aka ambata din ai abubuwan da muka ambata a nan na jarabawa din ai duk abu ne wanda muka sani ko waɗansu suna cikin alkur'ani waɗansu kuma sun tabbata a hadisai ingatattu magana waɗansu sun tabbata a ingatattu a hadisai ingatattu wannan khisal na fahara din khamsun min al-fitra din ko ashrun min al-fitra ya zo hadisi annabi alaihi salatu wassalam haka batun al-kawkab da al-qamar yana cikin suratu suratul an'am ko فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين Hmm? haka nan ra'al kamara bazika haka nan ra'al shamsa bazika ko duk ya zo wa qala inni muhajirun ila rabbi kaga hijira ta shigo batun abin nan wuta cewa an saka shi a wuta shi ma ya zo a cikin alkur'ani mai girma ya ce saboda mun san cewa an jarabce shi da waɗannan abubuwan kuma ya tsayar da da'a Allah madaukakin sarki da umarninsa sa da waje ba a kansa dangane da abubuwan nan yace in ko hakan haka ne to ba daidai bane ma wani yace abinda Allah yake nufi da waɗannan kalmoman da ya jarabci Ibrahim da su shi ne abu kaza banda kaza cikin waɗannan abubuwan da aka ambata kuma ba daidai bane yace ana nufin dukansu ne face sai in yana da wata hujja wace dole ne a sallama mata hujjan nan ko wadda dole ne a sallama mata shine ta zanto labari yake da shi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma daga ijma'i na mutanen da ijma'in su hujja ne yace alhali ko bai inganta ba babu wani abu da ya inganta na labari daga annabi sallallahu alaihi wa sallam? ko ta hanyar nakaltowan mutum ɗaya ko kuma nakaltowan jama'a wacce ya waje ba a sallama mata in ta nakalto abu ya ce duk ba a samu wannan ba kawai sai dai an samu waɗansu riwayoyi ne guda biyu wanda da sun inganta ko ɗayansu ya inganta to da shi kenan mu an hutace mu to amma ba su inganta ba su ma wannan abin da yake ambata din waɗansu malamai suna ambata cewa su ne kalimat din dogoro da waɗannan hadisai ɗin. amma hadisan ba su inganta ba ku ji su na farko shine hadisin Anas hadisin mu'ad ibn Anas an abihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ala ukhbirukum lima samma Allahu Ibrahim khalilahu alladhi waffa in ba ku labari mana me yasa Allah madaukakin sarki ya kira Ibrahim badadayensa, ya ce allazi waffa wanda ya cika kalmomin Allah wannan shine ma'anan fa'atan mahunna da ko to menene abin da ya cika din sai ce shine annahu kana yaqulu kullama asbaha wa kullama amsa saboda duk lokacin da ya waye gari haka nan duk lokacin da ya samu kansa cikin maraice wato safiya da yamma ga abin da yake faɗa fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun zuwa ƙarshen aya a cikin suratul rum din nan hmm? shi yace hatta yaktima al-aya wa ashiyan wa hina tuzhirun hmm? cewa wannan shine abin da kalmomin da aka garabce shi da yake da ya inganta daga annabi kaga babu ta cewa ko to hadisin bai ingantawa sai hadisi na biyu yace shine hadisin abu umama قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الذي وفى da Ibrahim wanda ya cika umarnin Allah madaukakin sarki qala atadruna ma waffa kun san me ya cika qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzon su suka fi sani qala waffa amala yawmihi ya cika aikin sa na rana mai aikin sa na rana ibadar su na rana a wannan lokacin cewa shine raka'a arba'a raka'atin fi nahar raka'o'i ne guda hudu ake a rana shine imamu tabari ke cewa da wannan hadisi na sahal ibn mu'az daga babansa ingantacce ne sanadansa to da ya bayyana cewa kalmomin nan su ne cewa da safe ka ce subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walau alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun haka nan da yamma ma yana faɗan wannan sai zanto su koko da hadisin abu umamata masu nakalto shi adilai ne to da za mu san cewa kalmomin wanda aka jarabce shi da shi kuma ya aiki da shi shine cewa yayi sallah raka a hudu a kowace rana yace sai dai hadisai ne wanda a cikin isnadin su akwai abin duba yace dan haka magana wacce take tantagaryar magana shine mu ce Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ya jarce shi da kalmomi suna iya zama wannan ko wannan kar mu je zama mu ce waɗannan ne ko waɗancan ne mana hmm? shi kaga cewa yayi tana iya yiwa amma kar ka yi zama ka ce wannan ko wannan ko ka ce duka ya ce a'a saboda baka da hujja akai sai ce amma da mai zance zai ce abinda mujahid da abu salih da arrabi' ibni anas suka faɗa da mutum zai ce wannan zai riki waɗannan maganganun nasu shine maganar da suka yi cewa yana cikin ayoyi ɗin wanda na fara faɗa muku ce imam razi ya hakaito saɓani a ko ya ce to da mutum zai faɗi wannan li'anna qawlahu ni ja'iluka lin-nasi imaman a kaga ya rawaito daga suddi wannan maganar ɗazu amma bai faɗe shi anan ba ko to wadannan ban nake so in faɗa ɗazu da na ce muku ya ce mujahid da ata ɗin a'a akwai mujahid ɗin gashi da abu salih da arrabi ibn anas shine cewa uh, ayoyin da suka zo ahidna ila ibrahim wa isma'il an tahira yace da sauran ayoyin kamar bayani ne na kalimat din abin ya faɗa kenan shi ibnu kasir sai ce bayan ya nakalto wannan magana sai ce a'a magana ibnu kabari na farkon shi ya fi daidai da yace yana iya zama haka ko haka din amma kai karka ce. tabbas wannan ne ko wannan ko ka ce duka ne ya ce maganan nan da ya na farko shi ya fi wannan da ya zo ya kara da shi ɗin kuskure ne ya ce saboda siyakin ayoyin baya nuna cewa tafsiri suke yi wannan shine abin da al'imam arrazi ya nakalto daga alkaffal yake ce alkaffal yana cewa siyakin ayoyin bai nuna cewa kalimat su ne wannan saboda cewa in wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun magana ya kare anan fa'atammahun kalimat fa'atammahun na sai ya cike su kala wannan sabon magana ce bayan ya cike din ne sannan sai Allah ya masa wannan alƙawarin kala inni ja'iluka lin-nasi imama kun ga ba alaka da wannan har yake cewa da ana nufin haka to da ba haka za a zo da larabcin ba ya suggestin hanyoyi da da wancan ake nufi to da haka za a zo da larabcin to wannan muna faɗa don mu wayar da kanka dangane da ilimin tafsiri akwai ka'idar malamai da suke faɗa na tafsiri cewa akwai abubuwan da Allah yake bari a ɓoye da gangan saboda ba su ne maksudin kawo magana ba don haka saninka da wannan da rashin saninka da su daidai yake kun gane to shine abinda Abbahir ibn Ashur ya faɗa anan wanda ɗaya daga cikin mizan Abbahir ibn Ashur shine yake yin wani abu da ake kira at-tafsir bil maqasid at-tafsir idan kissa ake bayarwa sai a gaya maka menene manufawo kissa din to zaka ga abubuwan da ake so ka gane ne kawai anan ne za a ba bayanin su shi yasa Qur'ani ba littafin tarihi bane duk da ce akwai tarihi da yawa a cikinsa akwai kisosi da yawa amma yana kawo maka mawadu'ul ibrani a cikin kisosin kawai sai tafsiri inda baka bukata sai dunkule maka labari amma da yake dan adam yana son labari to shi sai ka kaje an je ana ta nema to me ake nufi da wannan me ake nufi da wannan a'a ai da sani Allah ya boye maka wannan shi yasa al-Imam Tahir ibn Ashur yake cewa anan abinda yasa Allah madaukakin sarki ya kawo kalmomin a jumlace a nan ya ce wa ajmalaha huna إذ ليس الغرض تفصيل Ibrahim wala ولا بسط القصة والحكاية abin da yasa aka zo da shi a dunkule anan saboda manufar kawo kissan nan manufar magana akan annabi ibrahim wanda in ba kuma ta ba ina faɗa muku ko ba wai shine a bayyana mana shari'a annabi Ibrahim ba hmm. ba shari'a annabi Ibrahim ake so a bayyana mana ba ba kuma labari ake so a gaya mana na yadda ya cika shari'ar da aka ɗora masa bane yadda ya aiwatar da shi ba ba ake so a faɗa mana ba kenan wa innamal gharadu bayanu fadli ibrahima Bi ببيان ظهور عزمه وامتثاله لتكاليف فأتى biha kamilatan fajuziya bi azimil jaza yace abinda ake nufi anan shine ayi mana bayanin falalan annabi Ibrahim ta bayyana mana azamarsa da masaltuwarsa da nauye-nauye da Allah madaukakin sarki ya dora masa na shari'a sai gashi nan yazo yazo da su cikakku a sakamakon cika aikin nan da yayi sai aka saka masa da babban sakamako yace wa hadhihi adatul qur'an fi ijmali ma laysa bi mahallil haja yace wannan shine al'ada wato tsari na alqur'ani inda ba ba a bukata to ba za a yi maka dogon bayani akai ba saboda haka wannan bayanin yana marawa zancen da al-imam ash-shawkani yayi baya mun gane ko shi yasa arraji shi ma ya ce abinda alqafal yake faɗa anan shine cewa arrajihu wajen bayanin kalimat din ayi tawakkufi kace kawai Allah ya jarce shi da waɗansu abubuwa bai faɗa mana anan ba saboda anan ba maksudin ba kenan a gaya mana shari'arsa abinda muke abinda ake so mu gane anan shine da Allah ya ce fa atammahun cewa wannan shine maksudin jumlolin gaba ɗayansu wa in libtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna din ake so mai tarkiji akai shi yake nuna daraja da falala da ɗaukaka na annabi ibrahim alaihi salam ina mata kun gane to wannan shine ma'anan kalimat wa in libtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun fa atammahunna itmamu shay a harshen larabci in an ce ka cika abu shine in abu ne na kamar in kofi ne zaka zuba abu in ka zuba har ya kai wajen ƙarshen abun sai a ce ka cika shi ko to in aiki ne gashi daga nan zuwa nan in ka fara shi tun daga farko tiryan tiryan har ka kai ƙarshensa, sa sai a ce ka cika shi kun gane ko eh so wannan shine ma'anan cikawa din ka zo da abu yadda aka in umarni ne ka aiwatar da umarnin yadda aka ce ba ka yi to ka cika umarnin kenan idan ka yi wani ka fara yanzu ka tsaya can sannan ka ɗora ka ci gaba wannan ɗorawa ne shi ma lokacin yakan zo a ce itimam ko ka ɗora basa kan wani abu wanda bai cika ba ba shi ake nufi anan ba kun gane bambancin maganan farko da na biyu din a ce kai sai kai da shi kai shi gaba daya a ce kai sai kai kaɗan ka huta sannan ka ɗora har ka kai so akwai cika abin da bai cika ba da kuma cika abu da ma'anan yinsa kamilan gaba ɗaya kun gane ko to abin da ake nufi anan shine cewa duk umarnin Allah ɗin ya yi su gaba ɗaya fa'atammahun anan malamai suna cewa wannan jumla na fa'atan mahon za mu ɗauki abubuwa guda uku a ciki abu na farko wannan fadin tana nuna cewa ana jaraban sai ya aiwata. li'anna al-fa'a tadullu ala at-ta'qib ko ma'ana ana jarabawa sai wannan ya dullu ala al-fawr fi imtithali amri Allah wato yana yin ya gaggauta cika umarnin Allah ɗin madaukakin sarki bai wata wata ba bai kasala ba bai ja kafa ba wannan abu ɗaya kenan abu na biyu shine ya yi shi ya kai makwarar yadda ake so shi ne ma'anar itimam ɗin hmm? ba kawai ya yi gaggawan yi ba ya yi gaggawan yi kuma ya kyautata yi ɗin ya yi shi bisa ƙwarewa bisa bin tsarin da aka ce masa yi sannan abu na uku ne cewa ya bi umarnin so ya bi umarnin da aka ce masa kuma ya kyauta ta bi gaba umarnin ya bi kuma bai yi wata-wata ba shi ne fa'atan mahun wannan duka yabo ne kamar yadda muka faɗa ga annabi ibrahim a lokaci guda wannan ta'aridi ake yi ma Yahudawa da mushrikai ana yaba ma annabi Ibrahim su suna da'awar cewa suna bin shiriyar annabi Ibrahim ko to amma Allah ya yi musu umarni a littattafansu cewa annabi zai zo a ƙarshen zamani an faɗa musu siffofinsa amma su yi imani shi suka ke suka zo gashi ga su suka yi ta kawo uzurruka qur'ani yana sauka yana basu yana musu raddi akan uzurrukan su wanda mun karanta su a baya ko amma duk da haka suka ki imani har Allah ya gaya wa annabi cewa lan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum to in ko annabi Ibrahim kuke bi ba haka tafarkin sa yake ba shi yana bin umarnin Allah kuma yadda Allah ya ce yake ba zaɓa yake wanda ya ga dama ya aiki da shi wanda ya ga dama ya bari ba kamar da aka gaya musu a can afato mai nuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd sannan bai cewa a dan jinkirta mishi in ba ku manta ba a tafsirin da muka yi walantar da hankali hudun su malamai suke cewa yahudawa sun nemi hudina ne ma annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa a dan jinkirta musu dai su ci gaba da nazari ko nan gaba su a yi imani abinda yana cikin littafin ku wani jinkiri kuma to ga duk wannan ta'aridi ne cewa ba fa tsarin annabi ibrahim kuke bi ba da wannan matsayi da kuka ɗauka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da shiryar da ya zo da shi inda annabi ibrahim kuke bi da za ku gaggauta bin umarnin ku, ba allah ya yabi waɗansu ba alladhina atainahumul kitaba yatlunahu Hakka tilawati to hakka tilawatin kenan irin wanda annabi ibrahim yake kenan in an masa umarni yana ban sa yadda ya cancanta bi umarni da yayi da kyau kuma akan lokaci to jama'a mu ma fa abin da ya dace mu kenan domin mu samu sunan allazina atainahumul kitaba yatlunahu hakka tilawati wanda Allah ya ce sune ulaika yu'minuna bihi Allah ya sa mu cikin su qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah madaukakin sarki yace inni ja'iluka lin-nasi imama lallai zan sa ka kazanto shugaba ga mutane wannan su malamai suke cewa wannan shine sakamakon shine aljaza'ul azim da muka karanta dazu cewa ya bi umarnin Allah sai Allah ya saka mishi da sakamako mai girman gaske sakamakon shine ya sanya shi ya zanto abun koyi ga 'yan baya mutanen da za su zo bayansa a lokacinsa har duniya ta naɗe sunansa shugaba قال إني جاعلك للناس Imama. irin su abbahir ashe ashur suke cewa wannan ihtimalin cewa an sa shi imaman din ma'anan imam a nan wurin a basu zancen jumhurin malaman tafsiri shine rasul da wannan alkawarin aka mayar da shi manzo kuma kun sani zance da ya farin jaye shine cewa akwai bambanci tsakanin annabi da rasul Hmm? kowane rasul annabi ne amma ba kowane annabi ba ne rasul kuma matsayin rasul sama yake da matsayin annabi mun gane ko yawa akwai annabawa da yawa wadda nabi annabawa ne mursalai akwai waɗanda kuma annabawa ne ba mursalai ba mun sha yin bayanin mai bambancin annabi dan mai da da ar-rasul da sabanin da malamai suke da abin da muke ganin ya farin jaye ba sai mun maimaita ba to da wannan aka mayar da shi imam asalin al-imam daga al-ammu ne al-ammu shine al-qasdu nufata hmm? ka nufi wani abu to shine malamai suke cewa ah, kasancewar mutum wanda zai yi maka nuni a hanya ai in ya nufaci hanya din zai zama a gabanka ko wanda zai nuna maka hanya dole zai nufaci hanya kaga al'am nufi ya shigo kenan ko to kuma kasancewar shi zai ja gaba shi yasa al-imam ya zanto ana fassara shi da jagora ana fassara shi da mai da jagora anan kamar da muka faɗa ar-rasul yana nufin al-imam yana nufin ar-rasul saboda manzanci shine mafi kamala na shugabanci anan malamai suke cewa to in ar-rasul ake nufi me yasa ba a faɗi inni ja'iluka rasulan ba aka ce imama suka ce an ce imaman ne anan domin lafazin imam din ya bayar da saƙo na cewa manzancin annabi Ibrahim zai amfani al'ummar da aka turo shi zuwa gare su ta hanyar isarwa directly hmm? sannan zai amfani waɗansu al'ummu wanda za su ji labarinsa su yi koyi da shi wanda ba a tura shi zuwa gare su ba to don a bayar da wannan ɗan cewa shugabancinsa ɗan ba kawai wa mutanen da aka tura shi zuwa gare su bane hmm. har da wanda za su ji labari su yi koyi da shi kun san in mutum babba ne shi kamar yadda muka je Allah ya kira shi umma duk inda ya je za a samu mutane da suke masa biyayya kuma ya yi yawo da yawa ai na faɗa muku ko tun daga garin Kildan ya tafi Iraq ya tafi Sham ya tafi Hijaz ya tafi Misra a duk inda ya tafi kuwa ana girmama shi kuma lalle girmamawa yana sa a yi koyi da mutum in kai kana girma mutum wani lokacin ma ba ka sani za ka ji kai kana koyi da shi eh. wani lokacin ɗalibi yana san malaminsa yana girmama shi za ka ji wani lokacin yana karatu yadda isharar da malami yake shi ma yana yi irin kallon da malami yake har murya ma za ka ji yana ƙoƙarin ya ɗauka na wannan girmamawa na sa ka yi koyi to abin girmamawa ne shi Allah ya masa alkawarin zai bashi girma ta yadda kowa da kowa zai girmama shi wanda ya aka aike shi zuwa ga wurin shi da wanda ma ba aike shi zuwa ga wurin shi ba da wanda yake bin tafarkinsa daidai wa daida da wanda ma ya bauɗe irma tafarkin nasa ko da yana da'awa da baka za ka je na girmama shi wannan suka ce shi ne hikimar da yasa ba a ce rasul ba an ce rasul an san duk wani annabi kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tura shi zuwa ga wane ne mutanensa to sai aka yi adal din aka ce imam saboda shi duk da shi sa zuwa ga waɗannan ne kadai amma koyi da shi bai takaita zuwa ga akan su ba tunda har annabi Muhammad an ce ya koyi da shi eh thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim suka ce a cikin wannan khisalul fitra din da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashrun min al-fitra ya ambaci abubuwan da muka ambata din nan wanda waɗansu malamai suna ganin su ne abin da aka ɗorawa annabi ibrahim sannan abu na biyu suka ce an faɗi wannan ne saboda a iya samun ijazi wajen bayanin da aka da ya ce wa min zurriyati magana ne abin nan amma sai aka dunkule ta saboda haka abin da ake nufi da imam anan shine manzo shine mene manzo wanda za a yi koyi da shi qala wa min zurriyati sai yace mana yayi ƙarin roko yace ya Allah wa min zurriyati malamai suke ce akwai abin da aka shafe anan hmm? ai wa min zurriyati faj'al a'immatan daga cikin zuri'ata ma ya Allah a sa shugabanni wato kada zanto ne kadai shugaban kawai a samu cikin zuri'ata wadda za su samu matsayi na shugabanci su ma aran malamai suna cewa za mu ɗauki ladabi na addu'a annabi ibrahim ya yi ladabi a nan na farko ladabin addu'an shine in alkhairi ya faru da kai kai begen wani ma ya samu ko wanda zai samu kuwa a nan wanda ya fi kusa da kai wanda ka fi so shi da ce ka fara masa tunanin ko begen ya samu ko to mutumin da babansa ba musulmi ba hmm? aka ce za a bashi matsayi a cikin addinin musulunci waye ya fi kusa da zai masa addu'a cewa shi ma ya samu bayan shi ‘ya'yansa mana, ko? Zuri'arsa, to sai ma bai tsaya kawai akan aqid ba, saboda in an ce zuriya ana nufin ƴaƴa da tsotsonka gaba daya ƴaƴan ƴaƴanka da ƴaƴan mana ƴaƴan ƴaƴanka maza da ƴaƴan ƴaƴanka mata duka zuri'anka ne. Hmm? Duk da shi so da dama mun dauka. ‘ya'yan ‘ya'yanka maza ne kawai zuri'a ka ko? ‘ya'yanka mata kuma tun da iyayensu daban ne? Ko kuma da yake ba su da gado wane ne an ɗauke su ba abin nan ba ne, a'a, zuri'a ne su ma. Cewa annabi Ibrahim sai ya amma mai abu. cewa ya shafi kowa da kowa daga cikin sashe na zuri'arsa. To wannan ladabi na farko kenan. kai ma ka yi wa wani addu'a in ka samu yanayi na alkhairi kada abin ya zauna a kanka kai kaɗai saboda me kada alkhairin ya yanke ko ba haka ba in kai kaɗai ne bayan ka ba yanke ba to amma ya zanto a samu wanda zai jaddada wannan abin wannan yana da kyau shi yasa malamai suke ce akwai mutane guda biyu da suke son su ne suke son wani ya fi su ba jayayya da uba da malami na kwarai ko ka ce uba na kwarai da malami na kwarai uba na kwarai yana fatan Allah ya bashi ɗa wanda zai fi shi nagarta malami na kwarai yana fatan Allah ya bashi ɗa wadda zai fi shi ilimi domin ya yaɗa abin da ya bar masa kuma ya ƙara bunƙasa shi na ilimi to gashi nan gadan annabta na ilimi ne ko don haka yi wannan addu'a abu na biyu na ladabi ɗin shine da ya ce wa min zurriyati daga zuri'ata bai ci a zuri'arsa gaba ɗaya ba a fari muna shirya ke cewa saboda ya san cewa a al'ada a tsarin Allah madaukakin sarki yana yin wahala ya zanto duk zuri'an mutum su zanto shugabanni ababen koyi hmm? al'imam malik ibn anas yana da ɗa sunansa Yahya haka ɗalibai za su zo kun san da Imam Malik da yudrabu ilahi akbadul ibil daga garuruwa ana zuwa a nemi karatu a wurinsa amma ɗansa a zaure ana karatu zai zo ya wuce masu karatu ya shiga gida ana karatu shi yana harkokinsa yayi yayi abin ya gagara shine wata rana yake cewa na daga cikin abin da ke saraya mana zafin da muke ji na al'amarin yahaya shi ne cewa wannan abin ba gado ake yi ba gado ba har yake cewa a cikin duba cewa a cikin malamansa da suka gabata babu wani wanda ɗansa ya gaje shi in ban da waɗansu ɗan ko a nan ne za ka samu generation wannan duka malamai ne shi malami ne babansa malami ne kakansa malami ne waɗannan 'yan kaɗan ne ba su da yawa to saboda haka ba ka ce ka, gaba ɗaya ba kun gane ko to wannan ladabi ne daga cikin ladubba na addu'a wadda annabi ibrahim alaihi salam ya lizumci da shi a wannan wurin so kai ma sai ka nan kada ka tambayi abin da ba sunnar Allah ba ne ya yi ka ce yi maka in kai haka kayi su'ul adab kun gane ko ka muna na ladabi a cikin addu'a qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin Allah yace da shi alƙawarina bai shafan azzalumai Allah ya amsa addu'a ko bai amsa ba Allah ya amsa addu'a wannan cewa la yanalu ahdin zalimin amsa ce ma addu'a din da bayani cewa lallai a cikin zuri'ansa din za a samu azzalimai kamar yadda ya sani kuma bai ce a bashi gaba ɗaya ba ko to malamai suke ce Allah ya amsa addu'arsa anan hmm? kuma ayoyi sun tabbatar da wannan hmm? وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب idan nubuwa ya haɗu da kitab ai an samu risala ja'alna fi dhurriyyatin sannan wa barakna alayhi wa ala ishaq wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin yana gaya masa cewa a cikin zurri'arsa za a samu masu kyautata aiki kuma za a samu azzalumai to wannan abin da ya roƙa an bashi amma ma muhsinai dan banda azzalumai din shine qala la yanalu ahdi zalimin lokacin mu yayi za mu tsaya nan insha Allah Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu dora daga nan mu faɗi abubuwan da malamai suke faɗa karkashin la yanalu ahdi zalimin na hukunce hukuncen fiqh wanda za a rike sannan mu dora da fatan abinda muka faɗa ya zanto daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wadda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa alihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah